Ɗaya daga cikin hoɓɓasar da gwamnatin Najeriya ke yi wajen ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro ita ce tura jami'an tsaro a duk wuraren da aka samu rahoton samun ayyukan ta'addanci. To sai dai sau da yawa samar da jami'an tsaron baya hana 'yan ta'addan sake gudanar da aika su hasali ma wasu lokuta sukan yi fito na fito da jami'an na tsaro har ma da kisan su kamar yadda waɗannan mutanen suka shaida. Misalin ƙarfe sha ɗaya na rana muka samu labarin cewa 'yan bindiga suna taruwa a ƙauyen Arube da babura suna yaduwa da gaba suna taruwa suna yaduwa da gaba suna taruwa da bindigogin su labari ya kai ma jami'an tsaro da moga dan magana sun ka tafi sun ka nemi taimako kananan isa an ka hada an ka an ka hada kari an ka tafi da an ka tafi su kuma sun ka hangi motocin jami'an tsaro ta kuma sai sun ka fito to na an ka yi ta dauki ba dadi da an ka kashe mobile guda biyu sun ka kashe mutum biyu cikin mutanen gari kuma sun ka tafi da mobile guda shi DPO namu da ke ba ya ji labarin cewa akwai eh, 'yan ta'adda barayin shanu sun shiga ƙauyen Makuku so jin haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an dakile su su yi awon gaba da wannan shanu so Allah cikin ikon shi suna samun kuku sai suka fara fafatawa da su so dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda takwas sun rasa rayuwarsu bandits din nan ne masu koran shanu nan hilla ne suka shigo ah, barayin sun wuce dari biyar ita gari mun haye suka zagaya ta suka wara harbe-harbe an jima soja guda uku an kashe sojoji guda biyu sun kone hilox na soja a kudancin najeriya ma ana ta samun rahotanni cewa 'yan bindiga suna hallaka jami'an tsaro suna ɗaukar makamansu a jihohi daban-daban da ke kudancin najeriya hakan kuma yana faruwa ne lokacin da wasu jama'a ke kokawa akan cewa jami'an da aka tura yankunan su sun yi kaɗan musamman bisa la'akari da yadda 'yan bindiga suke zuwa da yawa idan za su gudanar da aika-aikarsu. An sami soja ashirin da biyar ne. mobile ba su wuce hamsin ba kaga in ka haɗa su gaba ɗaya ba su wuce ba su kai ɗari ba to amma ɓarayin sai su zo kawo su ɗari biyar ɗari hudu kaga kuma kuma an san su kuma in za su zo gari sai sun haɗi. wannan lamarin a cewar mai shari'a kan lamuran tsaro kaftin yahaya jiya umar mai ritaya yana faruwa ne saboda gwamnati ta ƙi ta kula wajen ƙarfafa hukumomin tsaro. Ta mu Najeriya problem na mutum daga farko instead a building institution ba a building institution ba sai aka gina mutane. Dukan mu da kike ganin da soja da police nan ba su da isasshen kayan aiki. Kudade an bayar ma don a kayan aiki ba a yi amfani da shi ba wani su an wawure kuɗi. Abin da yake faruwa kwanan na Senate ai muna gani kuma ya fito aiki. mu gaya mu kanmu gaskiya mana. yanzu da in ka ce in ka ji Nigerian Army a ƙasan waje duk duniya san shi yanzu a nan wanda suka yi rawan gani duk sun yi ritaya ko kasan babu babu soja kenan liberia nan ka duba ba da sierra leone mu muka yaki aka yaki mu muka muka komai muka kawo wanda ake so aka saka muka tsaya kuma sai da ta zauna amma yau amma a kanmu mun kasa ma kanmu saboda me saboda institutions ba a gina su ba ganin cewa gwamnati tana ta ɗaukar matakai waɗanda har yanzu za a iya cewa sun kasa biyan bukata watakila da za ta jarraba wasu daga cikin shawarwarin da masana ke bayarwa da a samu biyan bukatar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya